zan yi magana akan wannan bawan Allahn da na kafe hotonsa wato Anas Ali Musa wanda da yawa suka fi saninsa da ambasada bin Malik. Zan yi magana a kansa akan abubuwa guda biyu kuma daga ƙarshen bidiyo ɗin zan faɗi dalilin da ya sa zan yi maganar a haka wato a midiya duk da cewa zan iya haɗuwa da shi a fili. Magana ce ta farko wato ina so in tuna wani abu abin da nake so in tunawa bin malam shine na saurari ko in ce ina sauraron kusan duka mitin ɗin da kuke gabatarwa a telegram ko da ba live ba ina saurara bayan an tura a whatsapp to wannan mitin ɗin da aka yi na wannan na satin na ƙarshe da ya wuce shi ya sa na yi yunƙurin in yi wannan magana duk da na daɗe ina so in yi to kiran da zan yi na farko zuwa ga shi wannan bawan Allah ina so bin Malik ya san cewa mutane suna yi kyakkyawan zato suna kyautata masa zato kamar yadda ya faɗa da bakinsa a kaso ɗari yana sa ran mutum casa'in kaso casa'in da wani abu ma ya faɗa na manta abin da ya ɗora a kai cewa suna fatan alkhairi gare shi da kuma kyakkyawan zato ga abin da ya zo da shi to idan har bin malik ya yarda da wannan to ya kamata ya sani cewa ko annabi aka turo manzo ba ɗari bisa ɗari mutanensa suke yarda da shi ba ka samu waɗansu sun kafirce masu wanda suke kafircewa ma su ne suka fi yawa kai kai sa'a ma ka ce casa'in da wani abu cikin ɗari ah, idan har mutane su ne maka kyakkyawan zato to ya kamata ka san cewa wannan kyakkyawan zaton da suka yi maka a wannan mutum casa'in ɗin da ka ambata to ni kuma ina ce maka su ɗin mutum casa'in ɗin tamanin da biyar ɗinsu kyakkyawan zaton da suke yi maka shi ne yasa suka higa cikin tsarin saboda sun ji labarin abin daga gurin wanda suke wa kyakkyawan zato ko gaskiya ce ta zo daga bakin mutumin da ba a kyautata masa to ba a karɓata shi yasa Allah ma in zai turo manzo yakan turo mutumin da dama a cikin al'umma ana kyautata masa to in ka ɗauki mu yayyan halitta sallallahu alaihi wasallam kafin a bashi annabta dama an dora ma wasu ɗabi'u kyawawa da halaye masu kyau tun kan ya zama annabi laraba suke kiransa da aminu saboda amana shi kaga idan ya zo da labari za a yi saurin yadda to ya mutane sun yadda da kai ɗari bisa ɗari ta yadda har suka gaskata labarin da izo daga gare ka saboda yadda su da kai kuma abin nan ya zo a yanayin da kai ma mun san ba kai zaton zai zo a haka ba idan kai ma ya canza ma tunani to me kake tsammani ga waɗanda suke bin ka abin ba zai canza masa tunani ba kaga kenan tsakaninka da su ba magana cewa ba ku kuka nemi mutum ya shiga ba ka faɗi wannan maganar ka fito kai ka ce ba ku kuka nemi mutane su shiga ba wannan abin bin malik ko shakka babu ya fi abin da jalayib suke yi ciwo wannan maganar gaskiyar magana da a ce zan daga ƙarshe dai zan gaya ma na biyu ka fito ka ringa cewa mutane ba su da haƙuri ko ba su san wa'ancan su in ba musulmi ba ne mu musulmi ne in kaza in kaza wa'annan kalmomin su ma ina ganin ba su ne kalmomin da ya kamata bin malik ya amfani da su ba a gabar da ta dace ne ya rarrashi al'umma ya fahimtar da su wani abu kafin nan shiga gaba ta biyu ina so bin malik ya ji kuma na tabbatar zai yarda da ni idan na ce shi kansa bin malik tsarin jalayib ya raba mara domin tsarin ja lifestyle tsari ne da mutum da aka fara muna kallo kai ka sani yau din nan ba ma da ba yau din nan idan ja suka ce za su yi newsletter gobe to in an yi sa'a a yi ta nan da kwana uku kai fi bin malik ka san wannan ba wai ma'ana suna samun saɓani wani lokaci su samu akasi ba a'a kusan in za ta ce za su yi leta so goma ranar kaza to so tara ba za su yi a ranar da suka ambata bai san saba da sun yi ƙarya sai a wata rana bayan wani lokacin ba an fi dare kuma ba za su kuma gobe ma in ka karanta wannan nisu leta din in suka ce ka saurari ƙarin bayani ranar kaza ba kuma za su yi wannan ranar da suka faɗi ba maƙaryata ne ko da da gaske suke yin abin suna yin ƙarya bin malin ma yadda da ni akan wannan ƙaryar ba wai wacce za ka yi musu uzuri ka ce kuskure ɗan adam dan dai su ba musu damar ba su ce insha Allah ba a'a ko musulmi ne ke wannan makaryaci ne domin ba wai sau ɗaya sau biyu na kuskure akasi suke yi ba a'a ɗabi'atan ɗabi'a ce in dai suka ce za su yi gobe wannan fa ba fa wai ba ku kuɗin ba labari fa da za su rubuta ba sa iya cika alƙawari in sun ce za su yi gobe in kai sa'a nan da kwana hudu to kenan bin malik ma zai kuma sannan bin malik kakka manta lokacin da kake cewa jalaye talla tallace-tallacen da kake da a lokutan baya kake cewa kamun ailancin cewa su ake tattalawa su ake offloading su ake kaza kai kuma ka sha cewa tallace-tallacen nan suna nan jibge jira ake kawai a kai mutum miliyan uku ba wai amma bayan an kai miliyan uku kuma yanzu za mu iya zan iya nemo maka audiyan ka da kake cewa tallace-tallacen ake nema to abin da nake so in faɗi bin malik nima a zuciyata ko jiya na yi yau sun rufe platform ɗin sun gudu wallahi har zuciyata ka ji na ce wallahi ina rantsewa da Allah bisa ga zatona da kai to kai ma baka san za su yi haka ba wallahi wannan shine zatona a yanda nake kallon bin malik har yanzu har zuciyata layi ko ƙarya ce yaudaran mutane suke su kama su ne wallahi shi ma bin malik ya ɗauko tallar abun ne don bai san hakan ba ba da gangan ba wallahi wannan shine zatona a kanka amma kuskurenka wanda shine zai kai mu zuwa ga magana ta biyu kuskuren ka shine ni inda ni ne kai kamata ya bin malik ya shirya audio ko na minti biyar ne ya baiwa mutane haƙuri cewa kamfanin nan tsarin takun da ike tafiya da shi ya zo saɓanin yanda ya nuna mana a farko muna kyautata zaton cewa har yanzu gaske ne abin nan ɗari bisa ɗari ko kuma casa'in bisa ɗari muna sa rai abu ne za a morihi ba lalle a kusa ba amma abun ya sabawa yanda muka yi zato a farko domin bin malik mutane sun haddace maganganunka ba wai sau ɗaya ba sau biyu ba sau uku ba har an yi hadda da take nuna cewa idan an cika mutum miliyan uku ga abin da zai faru in an yi kaza ga abin da zai faru nan ga ɗauki maganar fico shi nan da aka ta kwanan nan ita kanta ta isa ta kunyata mutum ita kanta maganar fitoshiyan nan ta ita ta kunyata mutum ƙarya ce to amma me ɗan adam ko ni yanzu in na shirya ƙarya ranar ta zo ba za su abin da zan faɗi ba don haka idan suka yi ƙarya ba wani matsala don sun zo sun ce ga uzuri kaza dama dan adam ai in yi ƙarya ba ya rasa abin da zai iya kare kansa da shi sai dai masu hankali ko alƙali ya kalli abin da ya kare kan nahi da shi wanda za a karɓa ne ko na ƙarya ne da haka duk wani uzuri da za a ga in sun saba alƙawari sun bayar uzuri ne wanda za ga in dai kana lafiyayyen hankali ba zai karɓi ba ba zai zama dalilin saba alƙawarin ba ko dalilin yin abin ba wannan tace ce gaskiyar magana iya daga cikin yau daren mutanen nan wanda bin mali ya sani yanzu idan idan jalaye suka yi muku magana akan fito shi yau cewa za a samu kuɗi da ita to in suka ce ku jira newsletter mai zuwa ta monday ko juma'a to ba kuma jiran ku ga an ce ga yanda za ku samu kuɗi a fitoshiya ba juma'a komandan tana zuwa sai ga kawai muku magana david kat waccan maganar ba a kai ta ba sai su bata kawai su ɗauko wata mutane ai ba mahaukata ba ne ba a cikin wannan abin bin malik ya sha faɗa a rediyo cewa idan shi dakta ne akwai professors a cikin wannan tafiyar ba za a rasa ba in izu talatin ya haddace akwai masu izu sittin idan bukari ka haddace akwai masu bukari da musulun a kansu Da haka bai kamata bin malik ya ringa wa mutane kuɗin goro iya ɗaukan yafi kowa basira da hikimar zance ba akwai mutane waɗanda sun fi bin malik basira da hikimar zance wanda duk maganar da kake tsirara suke kallon ka in ba gaskiya bace ba in kuma kama kama ce ko shure shure ko borin kunya akwai wanda sun fi ka wayo da hikima kawai haka suke kallon ka duk da akwai waɗanda kuma suke gamsuwa wanda su kuma ka fi su hankali in su digiri ɗaya gare su kai uku gare ka in har da izu talatin gare ka su izu biyu gare su ga wannan za su yadda da kai amma ka manta da maganar ka cewa akwai kuma waɗanda sun tsere maka to kaga ya kamata ka ringa yin maganar da har wanda suka tsere maka ba za su kalli abin a haka ba wanda ta ce gaskiyar magana to don haka ni a shawara ta bin malik ya san cewa ja life ta canza tunanin hi kansa to kamata yi bin malik ya roƙi afuwar mutane domin idan bin malik bai sani ba sani kuɗin da aka bayar aka shiga wannan tsarin ko da wanda ba su sa kuɗi ba suka sa rai suka bata lokaci za su in dai bayaninka ya taimaka mutu wajen su yadda da abin su yi to ko a ba za ka ce kai ba ruwanka ba kai ka gaito su ba kai ne mai kamfani ba kai ai musulmi ne ka san wannan ba zai zama a nizani ba zai zama a ma'auni ba dan haka maganar ka ringa cewa ba ruwanka kai ba kuka gayyaci mutane ba ba sa mutane kai ba wannan ba gaskiya bane ba shar'iyyan ma ya saba a shari'a ma ya saba in na gano wani abu da na yarda da shi na zo na tallatawa wa al'umma ta na ce su zo su yi na yi musu bayani na gamsar da su na nuna musu kuma suka yadda da mutunci na da kima ta suka shiga wannan abun abin nan ya zama ƙarya maganar in fito in ce tunda ba ni ne mai kamfanin ba ni ma yadda ta aka yi ni ma kaza idan mutum ya haka gaskiya ba daidai bane ba ba daidai bane ba a matsayin ka mai hankali ya kamata a ce ka kaucewa irin wa'annan kalmomi kuma maganar mutane ba su da haƙuri bin da wannan kamfanin na jalaye magana a ce mutane ba su da haƙuri tambar ta ba sai dai a ce mutane su ƙara yin haƙuri tun kana irga hekara kana irga a bada wata kaza tun kana irga kaza kai ma ka gaji a yanzu jalaye in suka ce rana ita yau za a fara advertising ba wanda zai yadda a cikin mutum ɗari na kamfanin nan billahi lazi la ilaha illa huwa mutum uku ba za su yadda ba sun ga an fara kowa ya gamsu makareta ne ya kuma za ka wawantar da hankalin mutane ka dinga nuna cewa mutane ne ba su da haƙuri yanzu kenan mutum casa'in da bakwai duk ka su hankali a mutum ɗari da suke bin kamfanin nan kowa ya yadda ba sa cika alƙawari in suka yi suna yin ƙarya suna yaudarar mutane in ba kaso uku ba su ma in an samu to yaya kai kaɗai kuma zaka dauka ɗauka mutum casa'in duk ba su da basira kai ka mai basira wannan kuskure ni a shahara ta bin malik shine kamata ya bin malik ya amfani da kalmomi na ban hakuri da nuna wa mutane cewa shi ma abun ya zo bayan da ya zato ba domin da yawa wallahi akwai waɗanda suke tsammanin cewa bin malik ba wai maganar a higa mutum ba akwai waɗanda sun yi ga wannan tsarin suna tsammanin bin malik ko baka ce kamfanin su bane ba kaman kaman kaman ka iya cewa ko ba manaja bane wani mutum ne wanda yake cuɗanya da shi ake tsara komai na kamfanin ma da su wanda mutane sun gani so da yawa bin malik zai ce ga abin da yake faruwa ko ga abin da zai faru a ranar sai su saki newsletter wacce ta saba ma abin da bin malik din yake to a kansa ake kaga wannan ma ya faru mutane duk sun haddace kaga bai kamata a dinga daukan mutane ba san me suke yi ba kaga daga nan mutane suka fara fahimtar cewa ma bin malik abin yana zama bambara kai bayan da ya zato ba wanda wasu sun dauka ma cewa bin malik da su ake tsara komai su suke a'a ba su dauka ma bin malik a matsayin memba yake kamar su ba officially suke daukan bin malik mutum wanda yake a kamfanin wanda yake kamar da su ake tsara komai su suka san me yake tafiya suka san me za a yi gobe su suka san kaza ba su san bin malik kamar su yake hima newsletter yake jira ya san ina aka sa gaba ba to kaga in mutane bai san wannan ba ba za su ɗauka cewa in kamfani ya ƙarya ba bin malik a ciki ba to kaga bin malik din shine ya nuna kansa a yanda mutane suka kalle shi a wani matsayi a kamfanin wanda ba wannan matsayin bane ba ko shakka babu na san lokacin da bin malik ya faɗi abin da zai faru a ranar aka yi newsletter ma tana cewa bin malik bai ma san me ake shiryawa ba shi ma he bayan newsletter yake sanin me za a shirya to ko da ranar kuskure aka samu wata kila bayan an gaya mata yan awanni aka canza kaga su in ni na fahimci haka bin mali ya fahimci haka ya kamata bin mali ya gane ba kowa kuma zai fahimci haka ba wanda ita ce gaskiyar magana ta adalci dan haka ni a shawara ta. bin malik da Allah kalmomin mutane ba su da haƙuri ko suna kaza ko suna kaza ka ta, na gaya ma a magana ta cewa wallahi har cikin zuciyata kamfanin nan ko guduwa suka yi ina da kyakkyawan da to ɗari bisa ɗari ba casa'in da tara ba ɗari bisa ɗari bin malik bai san za su gudu ba shi yasa ya tallata wa mutane ba da gangan ba haka nake ma zato amma dai gaskiyar magana mu daina zama mutane masu wato masu ƙin karɓar kuskure kamfanin nan ko na ubanmu ne dole mai da cewa sun makaryata ne suna saba da kawari amma ana sa ran wataƙila kowa ya ƙarya da gobe gari zai waye wataƙila in dai da rabo wata ran za a je don haka a kamfanin nan ba su gudu ba suna nan kowa in sa user nan da password yana ganin shi akan platform din nan suna yin bayani har za a kai makura inda rabo za a je gurin amma maganar a tsaya akan mutanen nan a ba ta kariya a ce wai ma membobin ne ba su da haƙuri bin malik a janye wannan salam da Allah a ya haƙuri a haƙurƙurtar da mutane in ma mitin din ne ni in yawara ta ne ma amma kau da kai a daina yin mitin din sai dai in wani abu ya kama wanda ake bukata a mutane bayani a fassara musu kuma ka sani cewa mai mali ko an fara ko da abin nan ya tafi a yanda aka tsara ba zai zama ɗari bisa ɗari mutane godiya suke bai ka samu wanda ko iya cinar kuɗin ya zage ka ya kamata a ce ka samu wannan tunda haka ne bai kamata ma in an zo mutum a ringa kusan yin minti goma ana yin wasu maganganu na kusan zagi kuma abin mamaki bin mali, ka zo mutum kana cewa ba za ka mai da martani ba za ka rama abin da ake faɗi ba amma kai wajen minti goma kana yin ramuwa din ya kamata dai mali dinga gane cewa akwai mutane masu wayo da fikira da hankali a masu sauraro da wanda sakon zai je musu bayan an gama yawwa don haka wannan ita ce gaskiyar magana in zo in yi rigakafi in ce ai masu zagi ba za mu ba su amsa ba ba za mu saurare su ba kuma wajen minti goma ina lama maganganun da suka gaya mu kaga mutane ba kowa bane wawa ya kamata bin mali dukkan ringa kula da irin wayannan abubuwan ko shakka babu na san ba kowa ne hankalin su ke kai irin wayannan abubuwan ba amma dai a gane akwai wanda hankalin nasu ke kaiwa don haka wannan ita ce gaskiyar magana da haka a takaice bin malik ina ma fatan alkhairi kuma ina roƙon cewa a tsaya a kalli abin da idan basira a kalli wannan shawarwarin na yi wannan maganar ne a media saboda ni kaina na gayyaci mutane aƙalla mutum dubu uku da wani abu daga level 1 zuwa level 7 akwai mutum dubu uku da wani abu a ƙasa na na rantse da Allah ban san mutum nawa ba ne suka ce min mayaudari ba ma kai ba ya kamata ma in faɗa ma wannan maganar ni ma da na ji abin agunka ina ma kan na ji agunka wani ne ya fara gayyata ta shi ma wanda yake ce ni